تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم min kulli امر mala'iku suna sauka kuma mala'ika jibrilu ma yana sauka a cikin wannan dare da izinin ubangijinsu maɗaukakin sarki suna sauka da duk wani hukunci da allah ya yanke shi a wannan shekara na arziki ko mutuwa ko haihuwa ko wani hakan daga cikin abubuwan da Allah yake tsarawa